sai a tsakanin momi da yayi rabi suka ɗan matsa gefe suka bani fili a ɗarare duk da ita momi babu alamun jin tsoro na a fuskata ta bani filin ne kada in dire a kan cinyata duk sai suka bani dariya ga antirabi mai min kallon hauka sabon kamu ta ce na tsuguna gaban momi da gwiwoyi na biyu na ce don allah momi ki yi haƙuri ki yafe ni duk bacin ran da na sanya ki da kashin kajin da na shafa miki na zama cikin gidanki ba tare da sanin ki ba wallahi ni kaina wani abun idan ina yi ban san san da nake yinsa ba ji nake kamar ana kitsa min shi a tsakarka ba na cikin hayyacina. na yaya rabi ke ma don Allah ke yi haƙuri kuma wallahi momi ba ta san ina gidan nan ba to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba albishir ga masu ra'ayin sauraron labaran da ahmad isa ke karantawa masu nishadantarwa ilmantarwa da kuma faɗakarwa albishir ɗin ko shi ne yanzu haka mun tanadar muku baƙin labarai masu yawan gaske da ahmad isa ya karanta waɗanda za ku iya saurara kyauta a youtube channel ɗin ahmad isa mai suna lafazi communication wato ko a yanzu nan kuka je youtube kuka yi typing ɗin lafazi communication l-a-f-a-z-i lafazi communication za ku tarar da waɗannan daɗaɗɗen labaran da ba su da nasaba da waɗanda muke gabatar muku yanzu haka a rediyo idan aka je youtube aka yi typing ɗin lafazi communication guda biyu ne za su fito ɗaya an rubuta lafazi communication da ƙananan baƙaƙe wato small letters da hoton jan littafi a bango ɗayan kuma an rubuta lafazi communication da manyan baƙaƙe ɗauke da hoton ahmed isa a bango a kowanne za mu ci gaba da sanya muku daɗaɗen labaran da ahmad isa zai rinka karanto muku kyauta idan aka shiga sai a danna rubutun subscribe da aka yi shi da jan launi ta yadda za mu ringa sanar da ku a duk lokacin da muka sanya muku ci gaban labaran da kuke bibiya wato dai ku ji alam jin daɗin ku shine namu nan suka dube ni baki buɗe kamar sun ga wadda ta warke daga hauka yayi rabi ta muskuta ta ce yanzu kan kyauta kenan da abun da kika yi wa yayanki da ya zo miki sallama zai yi tafiya fa'iza kisan kai zaki kisan ma namijinki dan uwanki rabin jikinki shin fa'iza kina son gamawa da duniya lafiya da kike tada hankulan rayukan iyaye da masu ƙaunake a kan sanin kanki na ƙara kwantar da kai da ƙasƙantar da murya sai ka rantse duk duniya ba za a samu mai kirki na ba ki yi haƙuri yaya rabi kome ya wuce bi Izinillah. tsakanina da ya fa'iz yanzu sai gaisuwar mutunci da mutuntawa na ba shi haƙurin ciwon da na ji masa tun da ya saki ni rabi ta shiga salati tana sallallami tare da tafa hannuwa kafin ta kai ƙarshen salatin ta take direwa ta ɗauko sabo kafin ta fashe da kuka ta ce kin cuci kanki kin cuce mu fa'iza haƙin iyayenki da na hajiya ba zai taɓa barin ki zama lafiya ba kin ɓata wayonki kin zame mana baƙin bunu ba ta bai baibaya bace man da gani tun ban lallasa ki ko na tattaka ki ba ni dai ko a jikina sai na sa hannu biyu na miƙa mata takardar rabu ta miƙe tsaye kamar an fisge ta fizgi takardar daga hannuna na tabbata in na tsaya tabbas za ta tattaka nan sai na miƙe tsam na koma ɗaki na murza makulli na shige cikin bargon abdallah tunani dubu ɗari da hamsin ya aure ni kashi saba'in cikin ɗari na dr nazir ne mutuwar shi ta dawo mun ɗanya ina ma ana mutuwa a dawo ga damar da nake nema kwana da kwanaki ta samu amma wanda na yi ta kilo a kansa mai sawa da hanawa ya yi ikonsa a kansa na rufe ido ina kuka tunanin kyakkyawar soyayyen mu cikin jami'ar bayero da wajen take gifta min filla-filla na yi wa allah godiya da na zama silar kimtsuwan nazir sani ya kuma mutu akan niyyar aure babu abin da zan yi domin nuna soyayya ta a gare shi bayan roƙa masa rahama da gafarar ubangiji a halin yanzu momi dai ban san halin da take ciki ba don ba ta yi magana ba sun ku da kai ta yi sai yayi rabi ke ta faɗace ta wanda ko a kwalata To, kukan rashin nazir nake baka da zuci sai na jiyo murya ya rabi na cewa shi ma fa'iz ya yi karabin tunani, ai ba a wa mace, da maza na wa mata da cikinmu babu wadda ba ba zaura ba. Idan hankali ya ɓata ai ake sawa ya nemo shi. Hakan nan komai aka yi shi cikin fushi sai an yi nadama aikata shi. Ashe momi na hawaye take yi. can na ji wata ta murya tana faɗin yau ai shi kenan sai ta yi ta zama idan zaman gidan iyaye daɗi ne ga baligan mace duka sa'o'inta babu wadda ta ba da kunya sai fa'iza eh bakin bunu duka sa'o'inta fa babu wadda ta ba da kunya sai fa'iza bakin bunu ba ta baibaya a cikin dangi fa'iza ba ta ɗauka zuciyata ba sam zuciyata mai tsafta ce da ban taba kwana da wani a cikinta ba balle in tashi da shi tsayin shekaru a cikinta duk wanda ya min ba daidai ba ko ni ce da gaskiya uzuri nake yi masa da ajizanci irin na dan adam dukkaninmu masu kuskure ne da gazawa a wani bangaren balle fa'is akan fa'iza ne kawai za a ce ba shi da kirki na kuma yi mishi uzuri tun a wancan lokacin da rashin haduwar jini ne kawai ko cikin 'ya'yanka ba ma 'yan uwanka ba sai ka ji wani ya fi kwanta maka da babanta ya ce min fa'iz ya ce fa'iza yake so da aure jikina ya bani akwai wani al'amari mai girma tsakanin fa'iz da fa'iza da babu wanda ya sani sai Allah na yi addu'ar Allah ya haɗa su da alherin da ke tare da junansu ya raba su da sharrin juna ya kuma sanya albarka a cikin aurensu amma ga abin da fa'iza ta ga ya fiye mata wato titsi miji ya sake ta to ba zan yi mata baki ba sai dai duniya kanta makaranta ce mai azuzuwa kala-kala kuma na roƙe ki rabi kada ki sanya sunana cikin sha'anin nan har gobe ni yar kallo ce a cikin al'amuranku ki bar iyayenta su yi hukuncin da ya dace da ita momi ta share hawaye ta ce babu wadda ta baiwa uwarta kunya a cikin dangi sai fa'iza don ta tabbatar muku da gaske ne ni bare ce a cikinku mm, -mm ki bar faɗin haka anti maimuna rabi ta katse ta cikin jin tausayi ta ce dole in ce haka rabi shin da me zan doshi babanta da shi yau ya yadda ban san da zaman fa'iza cikin gidan nan ba eh duk muna zaune aka yi saki kan idonmu wallahi duk mu za su ɗora wa laifi ai bata yi da magana ta ba sai ta yi shiru saboda sallama baba professor amadu abubakar ya shigo da sallama duk yara mai ya yi duhu saboda tashin hankalin rashin sanin halin da nake ciki da kuma ina na shiga ya sami kujera gefen momi ya zauna ya ce wash allah taimaka min da ruwa mai sanyi mai manatu momi ta miƙe ta yi kicin don ta kawo masa ruwan sai a lokacin ne ya lura da autar hajiya a gefe ya ce a rabi yaushe garin kin zo kuma kin tadda tashin hankalin da ɗaya ke ta saka mu ciki ko fa'iza ta bani kunya ta faɗa min ƙasa a ido ban taɓa zaton tana da wannan halin ba na kafiya da ke ƙasasshiyar zuciya wanda ba a taɓa samun irin shi a zuriyar abubakar ba sai dai ta wani ɓangaren na yi mata uzuri tunda an ce barewa ba ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe ba kuma duk abin da ka yi wa iyayenka ko ba jima ko ba daɗe naka 'ya'yan za su yi maka wato yana nufin auren mami da ya yi ba tare da yadda nashi iyayen ba sai rabi ta ce ai tana nan cikin gidan ɗakin abdallah ba wani waje ta je ba sai dai pais ɗin ya zo ya sake ta hannun babu ya zabura ya miƙe me kika ce shi fa'izin ne mana haka eh duk ta da haƙarƙarin da nake yi a kan auren nan tun da ba aka fara magana auren nan ba mu ci abinci ni da ubansa ya faɗa mana ba shi ne ya biyo shirmenta momi ta so da goran ruwan da tambulan ɗin a hannunta ta aje a gefe don ta san ɓacin ran da babu ya samu kansa a ciki ba zai bashe sha ruwan da yake son sha ba ɓacin rai ya kashe kishirwar ta ce kada ka ga laifinsa baban abdallah ta nemi raba shi da ransa ne in bai sake ta ba me zai mata ya ceci kansa rotsa masa kwalba ta yi a kafa baba sai ya miki yana salati ya kara da inna lillahi wa inna ilaihin raju tana ina tambadaddiyar ku gani in babballa ta ita ma jikinta ya gaya mata kisan kai za ta yi shi kuma ya tsaya yana kallonta? ta rabi ta tabbatar muddin na shiga hannun baba a wannan lokacin to sai tarihi na yadda komai nashi yake tsima kamar ana kaɗa mishi gangi don haka ta tare kofar ɗakin Abdullahi tana faɗin yo yaya in kada ki fa'iza a yanzu aikin me aka yi wace riba za a ci baka huce ba tunda aikin gama ya gama bakin alƙalami ya bushe mu duba takardar idan yayi na musulunci ayi yi ƙoƙarin gyarawa ta shiga wurga ido neman inda ta cilla takardar saboda tashin hankali kafin ta gano ta a tsakanin kujerar da take zaune baba da ƙyar ya zauna a kujerar da ya miƙe sai wata irin zufa yake yi makwallatan suna kaiwa da komowa duk illahirin jikin sarawa yake ya karbi takardar daga hannun rabi ya warware ga abun da ɗansa fa'izo abubakar ya rubuta cikin takardar baban giwa ko baban abu fa'iza ta takura min in sake ta alhali ban iya hakan ko giyar wake na sha igiya aure dai kowa ya san uku ce to ni fa'iz muktar abubakar na ninka igiyoyin aurenmu da matata fa'iza ahmad abubakar uku sau uku tara kenan a ƙara tausa fa'iza don allah kada wanda ya ƙara dukanta inda a kaina ne domin na yi mata laifin da na cancanci horo daga gare ta fiye da wannan da take mu ko kun manta baya na tafi ingila sai na dawo a san abun yi ɗanku mai neman albarka ku fa'iz nan da nan babu ya washe baki yana dariya ya kuma miƙa wa rabi takardar cikin zumuɗi ta karɓi takardar tun kan ta gama ta yayanta dariyar farin cikin da yake yi tun kafin ta ƙara karantawa take dariya har ta gama sa'ilin nan ta miƙa wa mamana ita ma ta karanta duk suka sa dariya rabi ta ce aje a hakan kada wanda ya ce mata ba haka ba in ya dawo ya faɗa mata da kansa baba ya yi dariya a zuciyarsa hamdala kawai yake yi ya ɗauki ruwansa da momi ta aje masa wanda ya kasa sha ya shanye tas ya ɗau makullin mota sai ya fice yayi rabi ta kalmace takarda cikin jakarta ta shigo ɗakin da nake tana yatsa na fuska to gimbiyar bala'i in kin ga dama ke taso mu wuce giwa tare ko hankalin gyatumar bayan allah ya kwanta jininta da ya hau ya sauka saboda ƙaunaki alhalin ki ba kya son kowa sai kanki har kuwa da iyayen da suka yi naƙuda ki suka haife ki gobe ake yinin ummi bai kamata a ce babu ke ake yi ba ko da yake ke ta daban ce na yunkura ina faɗin zuwa kai ai kamar da ƙasa sai dai wallahi ba zan kwana gidan hajiya ba sai dai gidan baba na'ibi ta ce yadda kike so ai haka za a yi miki don kan kin fi ƙarfin kowa to a giwa washe garin ranar ya kama yinin bikin ummi ni amaryar kanta da zanira da sauran ƙawayen amarya duka gidan baba na'ibi muka kwana babu wanda ya nuna min wani canji ko a fuska ko a mu'amala kamar komai bai faru ba ashe yaya rabi ta bi ta bayan gida ne ta yi wa kowa bayanin yadda abin yake duk da babu wanda ya nuna min wani abu ko alamar jin haushi ko ta da abin da ya gabata ni din akan kaina jina nake wani irin sukuku duk jina nake kamar bare a cikinsu kuma kenan ashe abinda na yi din ban kyauta ba kenan tunda nake jin kaina matsayin mai laifi a gare su da babu wanda ya buɗe baki ya ce na yi laifin gani nake kamar dukkan dangin kallon tsana da kyama suke mu tunda nake dan uwansu na kawo sauyin al'amari cikin zuriyarsu wanda tun Amadu Abubakar shekaru 23 baya ba a samu kwatankwacinsa ba To, ume amarya sai faman jana take a jiki, ɗin kuna ma duk iri ɗaya ce mana, wanda duk ta sa ni ma shi take takura min in sanya, daidai da kala agogo ba ta bambanta ba. Zanira kam wani baya-baya take da ni tare da min wani gani-gani, ni dai na da in be mata tun da ta samu labarin cin zarafin da na yi wa yayanta ta koma min haka. to bana na yarda in nuna na san tana yi ma duk da raina baya yi min daɗi allah wadarin surutun ya yi rabi to yan uwa da abokan arziki kowa ya zo yadda yake kiran ummu da amarya haka ni ma suke kirana amsawa nake da ƙarfin gwiwa ta tunda na san ina da garanti su walida ƙanwata hanifa maryam manyan kanne kirjin biki sun kasa zaune sun kasa tsaye sun yi ankon shadda ruwan zuma da bakin gwagwaro sun yi kyau matuƙa walida idan muka haɗu da ita ta ta ƙarƙare tana rabon abinci sai ka rantse da allah bakinta ne konawa saboda rawar kai da rawar kafa shi walida ta san komai ni ina mata dariya ita ma aranta ne take yi wa kuma ce ta gargaɗe ta kada ta sake a ji maganar a bakinta da yamma can goshin magariba muna sanye da wasu swissless mara nauyi ne da ummi jama'a sun fara bajewa don gab ake da kiran sallar magariba a falon anti zainab ummi zaune a gefe tare da sauran ƙawayenmu ta haulatu ta halarci bikin ummi naja'atu da zubaida duk suna falo ana ta zuba hira ni dai ina gefe kwance a doguwar kujera fa'iza ƙarama ce akan ruwan ciki na ɗiyar yaya aliyu ina mata wasa tana ta dariya yayin da zanira tana zaune da zunguririn ta a gaba tana faman zuba souvenirs a leda ita da su haulatu kowace da abin da take zubawa a leda wata cake wata meat pie wata abinci wata soyayyen nama suna dai yin kullun nasu cikin tsari mai burgewa walida ce ta shigo ta ce wai mu je in ji yaya bashir dummu ukun yana ɗakin sinada na gidan hajiya gaba ɗaya muka miƙe ummi aka sake gyara gwagwaro aka duba madubi aka ɗauki turare aka feshi jiki tuni ɗakin ya ɗume da ƙamshi mai daɗi aka sa hoda aka fenta fuska wanda nan ta haushe gi. Na yi dariya na ce yayin ba ga amaren babban yaya haduwar ba sauki sai ta kyaɓe baki ta ce ohon miki ke ce gwauruwa sai ki zuba mana ido in mun ‘ya'ya kun yi kai ɗaya sai ku ci naku zamanin tare da su ko na ce ina ta Allah ba ta ki ba Allah ya kiyaye insha Allah ni ma ba zan ƙara shekara gidan iyayena ba Allah zai kawo mun nagari na kowa kuma za